ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu ya saƙagu kai ya saƙagu ya saƙagu kai kai bil adama in an gan mu ba a guduwa tsaya ka faɗa mana me kake so amma duk duniyar nan daman ba wani abu nake so ba so nake na fi dangwata kuɗi. Can mu ma a nasu muke ebowa.